'yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar. akwai kes guda hudu na sace-sace akwai kes guda uku na kamar mata hakan ga wanda suka haife suka kashe jariri da sanin kowa ne shari'a daga shekara sai shekara manyan alƙalai ke haduwa su ce irin wannan shari'a kenan an ɗebe matalakar tsoron hukuma tun da da wani ko bako bakin kowar justice in ka gane shi in ba dole bai zuwa shirin na wannan makon na jamhuriyar Nijar domin jin kokarin hukumomin shari'a na kasar kan rage cunkoso a gidajen kaso da kuma wayar da kan 'yan kasar game da harkokin shari'un manyan laifuka a kotunan kasar a dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ke nasa samura. Madalla. Masu ware hukumomin kula da shari'a a jamhuriyar Nijar sun bulo da wani salo na sauraron kararraki da shari'u a kotuna ta hanyar gudanar da zaman kotuna na musamman domin sauraron shari'un manyan laifuka da nufin gudanar da su cikin hanzari. Wannan zama na musamman zai taimaka ko na taimakawa gaya wajen rage cunkoso a gidajen yare na ƙasar da kuma tabbatar da adalci ga waɗanda ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. wakilin sashen hausa na muryar amurka a jihar tawa wato haruna mamman bako na birnin kwanni ya hada mana rahoto na musamman game da wannan batu. Shirin ɗan ƙasa da hukuma ya leƙa a daya daga cikin gaggan kotunan shari'a na jamhuriyar Nijar da ke birnin Kwanni inda ake can ana zaman kotun duba manyan laifuka kuma babban alƙalin kotun ne ya soma yin ƙarin bayani. Sunana Lawan Goji, President na Tribunal de Grand Instance na Kwanni, aji na biyu ko Minidon Session na wanga shekara. Cikin dosiye guda ashirin kina muna da dosiye bakwai wanda ake ce a kumortel kamar an kashe mutum ne kamar me ba da niyya a kashe shi ba shi ne ake ce da turanci ku akwai kes guda hudu na sace-sace su ma muna da kes guda hudu bayan wannan akwai kes guda uku na kamar mata hakan ga wanda suka haife suka kashe jariri bayan wannan akwai kes guda biyu na viol na fyaɗe akwai kes guda biyu shi ma na kisan kai ne sai akwai akwai kes kuma guda biyu kamar wuta ne an sa ma kamar gidajen mutane wuta hakan ga da gangan kun ji kenan laifukan da insha Allah za a yi za ma mutanen da za ma shari'a cikin wanga kwana goma da za a yi. wannan shari'a ta shahi akwai mata ciki suna da yawa cikin wannan shari'a. Muna da mutane kusan talatin da biyu mai cikin duk yawancin maza ne mata guda uku kadai na akwai. Wane jan hankali ko wani kira za kowa mutane ya zamanto tsakaninsu da hukuma mutane na iya idan ko an yi musu wani abu wanda ya bata musu rai marmakon su ɗauki doka a hannunsu ya zamanto sun waiwayi hukuma saboda kar ta kawo mutane irin wannan zaman kwaso ya zamanto kamar abu ne za a rigakahi su su yi rigakahi ko ku yi rigakahi ya zamanto ba fatan a kame ke mutane ne ake yi ba haka nan ne kenan kullum shine fatan mu kai mutane kamar ko an maka wani laifi ko banna ne ko menene duk abin da dai ya faru tsakanin zamantakiyar mutane mutum wanda aka ma laihi kar ya yi gaugawan mai da mutane ti da kanshi ne kenan ya kai kukan shi wajen hukuma kenan an fara in ma daji ne ake akwai masu gari a zo can abun ba gyaru ba a kai ga wajen sarki har a zo ga babban bariki zuwa nan kotu kenan hanyoyi ne da yawa a akwai mutum ba dole ne sai shi da kanshi ya ma kanshi ne duk abun da kun gani bai kamata ba kenan kar a bari sai abun an aikata tukun za a ce a tsaye wajen hukuma a'a duk an gani abin da za a wari ko wani banna ne ko abin nan ne kenan ya kamata tun da wuri a gaya ma hukuma a dauki mataki ba sai an bari a mun ya ku ba shine ake cewa kullum ana ana kiran mutane ana kiran jama'a ya kamata su ba hukuma goyon baya shi goyon bayan da ake tambayar su ba wani abu bane wannan labarin da suke da su ba da shi kadai ne kenan sauran ba aikin su bane sai president tun da aka ko wannan sabon salo na yin wannan shari'a gidan kurkuku kamar na kwanni ana iya cewa ya dan samu ya kashe da danyar sufire eh, tun da aka ɗauko wannan eh, salo na shari'a lokaci zuwa lokaci ko wata zuwa wata na manyan laifuka. To alhamdulillah fatan mu shine da ya kamata tunda ko da wani da ce kukan mutane a'a mutane a ce ba a yi mana shari'a ba ba a yi mana shari'a ba kaga mutum ya shekara hudu biyar zuwa bakwai hakanan kana gidan yari zamne baka san situation kinka ba kai ba maka shari'a ba baka san abun nan ba kenan shi yasa gwamnati ya hiddo wanga sabon tsari wanda ake shema shamar criminal na abu kunna gidan yari na ko ni insha Allah mun dauki alkawali da insha Allah da taimakon jama'a muna so mu rage wanga kukan mutane na wanda kamar an ga mutane da yawa cikin su ba su samu shirya ba a Afirka mutum ne yan yantacce hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi tatacce A cewar wani masanin harkokin hukuma wannan abin na ƙara kusanta hukuma da 'yan ƙasa saboda damar da ake ba 'yan ƙasar na kusantar ma'aikatan shari'a. Ni da suna Hamisu Dallami mai sai da waya a nan kasuwa ta nan birnin Kwani. Da sanin kowa ne shari'a ba a yanta daga lokaci daga shekara sai shekara idan shari'a irin waccan babbar shari'a za a ce ta ƙasa da ƙasa da ake tara manyan masu manyan laihuka sai zuwa shekara shekara manyan alkalai ke haduwa su ce irin wannan shari'a to sai kuma gashi yanzu an mai da abin daga lokaci dan lokaci zuwa wani lokaci kaɗan ake irin wannan shari'a to abin da mu muka fahimta a irin wannan abubuwan da ake a gaskiya yana dan kawo irin tsaikon da ake samu kan wata shari'a da ake son a yi to daga shekara har zuwa shekara abun zai dau lokaci ga su waɗanda ake tuhuma da su kan kansu alƙalai domin su kan kansu alƙalai sai sun tsaya sun tattamna bisa ga wata shari'a da ya kamata a yanke hukunci lokacin da ba kai tsaye ake yanke hukunci ba kaga idan ba a samu gabatar da ita ba wannan shekarar to kaga abun zai ɗau wani lokaci kuma to amma gaskiya wannan abun da aka tsara alhamdulillah ni gaskiya na gamsu da wannan abun ana hidima ɗan ƙasa ɗari-ɗarin kusanta hukuma domin yanzu abubuwa ne wanda ake yi idan ka zo wurin shari'a to za ka iya ga cewar wani laifi wanda kai kace ɗauka shi ba laifi ba ne ba ya kasance a matsayin laifi a wanda kuma kace ganin laifi ne kuma ya kasance a wajen ka ba za ka ɗauke shi ƙaramin abu to kuma ba haka abin yake ba kuma kusantan ma'aikatan kuma na dan sawar lalle a rika fahimta wasu abubuwa daga ciki wanda kai da baka san shi ba yanzu ka san shi a nasa bangaren alhaji isiya dan dose cewa yayi kusantar mahukuntan shari'a a can baya yana yin wuya sai ka zanjan namiji amma kiran da ake yi wa 'yan ƙasa da su kusanci wannan zaman na lokaci zuwa lokaci a cikin shekara na zaman kotun manyan laifuka na sawar 'yan ƙasa rage ɗari-ɗarin zuwa gidan shari'a saɓanin wancan shekarun da suka gabata. Dangance da shari'a ta masu maya laifuka, wanga da maya hukumomi sun kai ya yi daidai, saboda an yi tsari wanda zai kawo sauki ga waɗanda a cikin zaman wakafi wanda sai a daɗe ba a san kowa wanda suke ciki bai san halin da suke ciki ba ai ma shari'a ba ne san ya ƙara zama ko ku ai kwai saura na dogon lokaci ko ku gajeri na amma yanzu da haka da an ka maido wata wata kenan Allah ya ka sauki sai a rage cinkoso gidan yari hankali kuma sai a ji sauƙin al'amura su ma masu ci da yan gwasan su ma sai abin ya zo da sauƙi tunda yan an kace an yawan al'umma inda wanda aka ji suwa kenan an samu sauƙi ko bangaren hukuma wannan shi ma shin da ya daina an ce yan za a shari'a nan an gayyace kowa duk wanda ka bukata shi zo shi saurara kenan an ɗebe matalaka tsoron hukuma tunda da wani ko ba ko bakin kowa justice in ka gane shi in ba dole bai zuwa shi ma wani dan ƙasa ya bayyana wa shirin yan ƙasa da hukuma na su ra'ayoyi game da irin irin wannan zaman kotunan duba manyan laifuka. Mama Salu, bisa zan ce wanga wanda aka ce sai an yi shekara masu manyan laifuka. Lalle ni na ji daɗin abin da an kai an kaguru sosai an kai wata-wata. Don wani shi na jira ai mai shari'a shi sai matsayin shi. Wani kuma idan karamin laifi shi na son kuma ai mai shari'a sai matsayin shi. Amma hakan da an kai wallahi ya daɗi. Ma kuwa an ba shi nashi inci na jin lokaci shi san abin da an. Tana sa mutane su waye game da harkar shari'a zan zuwa inda hukuma suna zama suna sauraron abin aka faɗa musu. A dai can shekarun da suka gabata akwai nuna shakku mai yawa a wajen 'yan Nijar da ma ɗaukar sauna ciki na rawa da zaran an ka ambata wa mutum maganar zuwa gidan shari'a inda kiran da mahukumtan shari'ar ke yi da ma wayewa 'yan ƙasar kai a daidai wannan lokaci na sa sannu a hankali 'yan ƙasar na ƙara nuna fahimta da ma kusantar mahukumta na shari'a. Masare ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yance mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko ga gama ko wasan dara.